بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة وأسألونك عن اليتامية قل إسلام لهم خير وأن تخالدوهم فأجوانكم والله يصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا ثلاثة درين مشاديا قوت رمضان هجرة دبو دريبو دا ثلاثين دا تقوص 38 wanda ya dace da daren shida ga watan Jun Huzairan 2017 maratan ukura Allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu na tafsiri domin ci gaba da karatun alkur'ani da kuma fassara ma'anoninsa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora cikin dukkan abin da za mu faɗa da kuma ba mu ladan abin da za mu faɗa daidai da gafarta mana kurakurai da za mu yi kamar yadda aka saba za mu fara da tambayoyi tambayar mu ta farko tana cewa malam mutum ne ya rasu yana da gida kanwar shi yana da gida da kanwar shi take zaune a cikinsa sai ya gaya wa iyalin shi cewa ah, zai ce wa kanwar nan tasa ta samo wani abu ko yaya yake na kuɗi domin ya bar mata gidan nan amma Allah bai ba shi ikon faɗa mata ba har ya mutu ya ma ce zai iya bar mata kyauta iya ya sami wasu kuɗi da yake tsammani shin malam za a iya ɗaukar wannan magana a matsayin wasiya ne kuma gidan za a bar mata kyauta ne ko kuwa dai za a bar mata shi ne bayan an karfi 'yan kuɗin da ya ce inda ta bayar zai bar mata gidan amsa farko dai wannan ba za a ɗauke shi a matsayin wasiya ba ya yi dai burin wani abu kuma wannan buri nasa bai cika ba domin wasiya yana nufin wata kyauta da za a yi amma ba za ta fara aiki ba sai bayan an mutu to ka kyautar a nan ba ta tabbata ba har Allah masa rasuwa saboda haka babu maganar wasiya a nan abu na biyu idan muka ce babu maganar wasiya to yanzu ya rage ga magada saboda kyauta ta zumunta tunda wannan baiwar Allah kanwace take ga mahaifinsu ko wanda suke cin gadonsa kuma eh, sun san da cewa eh, yana ƙaunarta saboda haka ya burin ma da za ta ba da wasu ɗan kuɗi kaɗan zai sayar mata da gidan kai da ma zai samu wani kuɗi da yake tsammanin zai samu ya same su zai ba ta kyautan wannan gida tunda duk sun san wannan idan sun kyauta bisa ganin damansu suka bar mata gidan kyauta ko suka karbi wani abu suka sayar mata gidan da sauki wannan sun yi alheri kan alheri sun yi alheri biyu ita sun kyautata mata da take raye shi ma idan yayansa ne mahaifin nasa sun cika masa wani bangare na burinsa dama yana da burin ya wa wannan kanwatarsa sai tambaya take biye tana cewa shin kayan da mamaci ya siya a ɗakin matar shi kamar tv gado da sauransu yana cikin gado ne ko kuwa ya zama mallakanta ne amsa a nan wata abinda miji zai siya abinda ya shafi kayan kyauta ta ɗaki bayan ya saya ya mallaka wa matar wannan babu wani damuwa kayan nan ya zama mulkin mulkinta da za a kaddara ta mutu to wannan yana cikin kayanta da za a gada magadanta in ta bar miji miji na da gado na da gado cikin abin da ta bari yayanta na da gado cikin abin da ta bari misali ta bar uwa ko uba suna da gado cikin abin da ta bari in kuma shi ya saya irin su tibin irin su wane ne wane ne shi ya saya da kansa ko bai ce ya mallaka mata ba bai hurta ba bai ce ya bata ba domin mallaka ka ce na baki ko na baka ita kuma ta ce ta karba ko ta faɗa ta yi huruci ko kuma ta yi wani abin da al'ada ke nunawa karɓa ne in ba a samu wannan ba saboda haka yana zamansa in ta mutu wannan kaya ba zai shiga cikin gadonta ba shi kuma in ya mutu wannan kaya zai shiga cikin gadonsa wato za a gaji wannan kaya kamar yadda za a gaji sauran abubuwa da ya mallaka sai tambaya take biye tana cewa malam ni ne nake da shago a kasuwa sai wani ya zo da wani akan zai zai sayi kaya na ni kuwa ina sayar da kayan ne akan kuɗi naira dubu ɗaya ya shigo shago sai ya ce a sayar masu da kayan akan naira dubu biyu sai ya dawo sake dawowa kenan ya ce da ni in ba shi naira dubu ɗaya in cire mai naira dubu daidai ko ɗari biyar biyar a kai mala hakan ya halatta <laughs> to yan kasuwa manyan mutane ne amma suna da matsaloli haya daga cikin matsalolinsu eh. to gaskiyar lamari idan surar kamar yadda mai tambaya ya bayyana yanzu ne shi wannan farko dai abin da yi gaskiya ba daidai ba ne shi wannan na farko ba daidai ba ne abin da yin nan sannan kuma tun da yanzu mai kaya zuwansu dama yana shigowa irin wannan kasan zai shigo tun da ya san dama farashin su dubu ɗaya ne ya ce to ai za ka iya sallama mana dubu biyu ko saboda haka shi ya samu wanda zai abin nan zai ci kuɗi bulus a kansa yawwa shi kuma ne ce ya amsa ya ce eh na sayar Ah to mutum mai sayarwa dubu ɗaya ma yanzu an ce dubu biyu to saboda haka wannan dubu biyun da shi wanda ya kawo ba da kokobo a ciki ba ya da dashi komai an fahimta? ya rage kuma abinda ake kiransa rabnu rabnu shi ne mai za mu ce a samu wani wanda bai san harkar kasuwa ba shigo kasuwa watakila wannan kayan yawancin farashinsa baya wuce naira goma goma a sayar masa naira ko sha biyar ko ishirin ko talatin ko ne abu mai kama da haka wannan maluma suna filafi wasu suna ganin cewa harkar kasuwa ce yau farashin kayan nan ko da bai wuce naira goma goma ba sa'annan shi mai kaya ya samu kasuwa ta buɗe masa ya samu wani wanda bai san harkoki sosai ba Eh, saboda haka ya sayar masa naira talatin ko ya sayar masa naira ɗari wannan kasuwa ce ya ci halal ba wani abu akwai wasu wanda suke ganin cewa in ya wuce ƙari akan farashi da aka saba in ya wuce kashi ɗaya cikin uku to sai ya mayar masa da sauran a wannan magana tana da rauni gaskiyar lamari ne wannan dama shi ne ma'anar kasuwa saboda haka in ka shiga ka ka kai ma ka koya eh, wurin harkar ta yi ko a san ɗan kasuwa abin sai a hankali to saboda haka muna gani shi mai shago mun zaɓi cewa ya ci sa ya sai da kayan da ya saba sayarwa naira biyu wannan ya ci halal wancan kuma in ya dawo ba yi da kokobo in ya ba shi wani abu da ya ga dama haka wannan wata matsala ce haka amma kada ya zama tana da alaka da cewa yana da wani haƙƙi da zai nema babu kuma ɗan kasuwa su riƙa yin gaskiya idan wani ya nuna maka amincewa kai ƙoƙari ka abin nan ka kyautata masa mm? akwai hadisi na na rifa'a rifa'a ya ce wata rana mun fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa masallacin idi sai annabi ya hangi yan kasuwa suna sai da sayarwarsu ya kira su ya ma'asharar tujjar suka waifo suka suka ganshi suka dube shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to inna tujjara yub'asuna yawmal qiyamati fujjara illa man barra wa sadaqa ku sani yan kasuwa ranar kiyama za a tada su suna fajirai sai fa man barra sai wanda ya da'a wa sadaka ya zamanto mai gaskiya bai yi ta harka sai da sayarwansa ta hanyar karerayi da sauransu ba a tambaye ka ba abin nan da ka saye shi yadda ka saye shi bai wuce naira goma ba kai ta rantsuwa ka ce wallahi ne ma naira goma sha biyar na same shi saboda haka ribar naira biyu kawai nake nema saboda haka sai naira goma sha bakwai ba bukatan wannan mun sani akwai cinikin da ake ce masa murabaha murabaha shine mai saya ba zai saya ba sai in ka gaya masa farashin da ka saya sannan kuma sai ku ittifaki kan abin da zai ƙara maka amma tunda ka ne ba dole bane ku cinikin murabaha saboda haka menene na ka masa ƙarya ka ce ga yadda ka saya alhali ba hakan ka saya ba inda ka shiro ba ka masa ƙarya ba ko da naira goma ne ka saya ka ce masa kai ba za ka sayar ba sai naira dubu in ya yadda ya saya ka cika lalba wannan dama wannan dama shine kasuwanci idan mutum ya san ka'idoji yana iya tafiyar da kasuwancinsa ba matsala amma rashin sanin ƙa'ida wato zai sa wato mutum yana neman halal watakila abin nan eh, eh, eh, bai ma gama wadatuwa ba alhali kuma a ɗan kaɗan da yake samu ɗin yana tara wa kansa zunubi na shiga cikin wutan jihar jihannama kaga wannan bai dace ba saboda haka Allah ɗan kasuwa a ji tsoron Allah a riƙa yin takatsantsan da wannan abubuwa sai tambaya ta ƙarshe tana cewa malam ni ce nake da ciki kuma na ɗau azumi sai na ga jini yaya azumi na yake kuma zan iya ciyarwa sakamakon azumin ko kuwa sai na rama bayan azumi wato bayan wata azumi kenan amsa tun da kina da ciki sa'ar nan ga haila kafin ki samu amsarki ya kamata a fahimci eh, wannan jini kam za a ɗauke jinin haila ko ba jinin haila ba wasu maluma akwai masabobi biyu masabar malikiya da shafi'iyya sun tafi akan cewa mai ciki tana iya yin haila saboda haka mai ciki in ta ga jini wannan jini sunansa jinin haila duk abinda jinin haila ke hanawa wannan jini shi ma zai hana saboda haka ba maganar azumi ba maganar sallah ba maganar mu'amala da miji Dare dai sauran abubuwa sannan akwai masabar jumhur a gefe guda mafi yawan maluma daga cikinsu akwai eh, hanafiya da hambaliya da zahiriya su sun tafi akan cewa mai ciki ba ta haila jinin da mai ciki za ta gani ba jinin haila ba ne saboda haka ba zai iya hana sallah ba ba zai hana miji ya sadu da ita ba ba zai hana azumi ba wannan shine masabar jumhuri me hujjarsu suna da hujjoji masu ƙarfi gaskiya daga cikin hujjojin akwai ingantaccen hadisi da aka sani inda annabi sallallahu alaihi yake cewa la tu'u hamilun hatta taba wato ba za a sadu da kuyangi ko da an ji an samu cikin ribatattun yaki akwai kuyangi to in akwai masu ciki daga cikinsu haramun ne a sadu da su sai lokacin da suka haihu wala ghayru zati hamlin la tadau hamilin ku hatta taba wala ghayru zati hamlin hatta tahidu haibatan haka nan ba za a iya saduwa wacce take bata da ciki ba har sai ta yi haila ɗaya tukunna to kaga nan an bambanta tsakanin me mai ciki da mara ciki yawwa mai ciki aka ce sai ta haihu saboda haka ita ba da alaka da haila kenan ko hailan da za a sanya shi a cikin lissafi da to cikin abin nan hukuncin haila inda inda wannan jinin za a dauke shi haila to kaga ba za a bambanta su ba za a bambanta ta da wacce take bata da ciki ba sannan akwai hadisi na biyu shi ma hadisi ne sananne imam muslim da wasu malaman su ruwaito shi hadisin abdullahi dan umar a lokacin da ya sake matarsa alhali tana cikin jinin haila abdullahi dan umar da yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari sai ya gawa mahaifinsa sayyidina umar Allah ya kara masa yarda ya ce murhu ka umurce shi umurci danka umar eh, eh, abdullah falyurajiha ya dawo da matan nan tasa cikin igiyar aurensa ya dawo da ita summa yutalliqha sannan daga baya yana iya sake ta ɗahiran a lokacin da take cikin tsarki ma'ana tsarkin da bai taɓa ta ba au hamilan koko lokacin da take da ciki domin mai ciki ana iya sake ta duk lokacin da ta kama miji ya sake matarsa tana da ciki ba magana cewa ko sai ta haihu ko kuma sai ta yi menene babu inda tana da ciki kenan wannan nuna kenan mai haila ba ta jini eh, mai ciki ba ta haila in kuma ta yi jini wannan jinin shari'a ba za ta ɗauke shi a matsayin haila ba kenan ke mai da wannan tambaya taki jininki ba jinin haila ba ne idanun shari'a a bisa zance mafi inganci wanda shi muka zaɓa saboda haka ki ci gaba da azuminki wannan jini ba zai hana ki yin azumi ba sai dai in akwai dalilin cewa in kin azumin zaki cutu saboda wannan ciki wannan kuma kina da dama ki sha ruwa nan ma babu wani ciyarwa a kanki ko abin nan a'a sai bayan ramadan in kin samu lokaci kin samu dama wannan shine zancen da muka zaba saboda fi hujja kamar yadda muka yi bayani tun a farkon wannan tafsiri saboda haka sai ki biya wannan azumi da kika sha wallahu a'lam to bismillah fi dunya wal akhirah wa azalu مكان أن يتاميا قل لهم خير وإن تخالطوه فأخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء na'am to kafin mu fara karatu ga dangaren akwai sanarwa daga shugaban da'awa na jiha malam ibrahim sheik ibrahim idris ah, bismillah sheik ibrahim وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ah, kafin ci ah, da بسم الله الرحمن الرحيم jiya mun kwana inda Allah maɗaukin sarki ke cewa ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون سنة tambayar ka ko ماذا ستشير tambaye ka me za su ciyar gaya musu ya manzo Allah ku ciyar da abin da ya rage bayan bukatunku bayan kun biya bukatunku to ku ciyar da abin da ya rage domin kada ku kuntata wa kawunanku ko gaya musu abinda za ku ciyar ɗin nan huwa al'afu shi ne abinda ya rage to Allah ya ce ka zalika ai kama bayyana lakum ma zukira kama yadda ya bayyana muku abin nan da aka ambata na hukunce hukunce haka nan yubayyinu lahu lakum al-ayati yake bayyana muku ayoyi la'allakum tatafakkarun ko za ku tunani fi amri dunya wal akhirah cikin al'amari al'amarin ku da ya shafi duniya da kuma al'amarin ku da ya shafi lahira fata'khudhu bil aslahi lakum fihima don saboda ku riko da abin da shi shine yafi zama maslaha a gare ku sawa'un cikin al'amarin ku na duniya ko cikin al'amarin ku na lahira wa yas'alunaka anil yatama kuma za su tambaye ka ko suna tambayar ka game da marayu al yatama wa ma yalqawnahu min al-haraj da kuma abinda suke iya gamuwa da shi su masu lura da marayun abinda suke gamuwa da shi na na iraji na kunci za a ce ko fi sha'anihim game da sha'anin marayu da ke hannayensu za su tambaye ka saboda fa in suna tunani idan za su haɗa abincinsu da su suna cin abincin Eh, wato kudadensu da dukiyarsu da dukiyar marayu ba a karu mai zamanto suna cin abinci tare suna gani a kanmu a ga watakila ko za su yi laifi su yi abin da ba daidai ba yayo a zalunci marayu wayin azaluhu wayin azalu malahum min amwalihim in kuma suka rabe wato tsakanin dukiyarsu da dukiyar marayu wa sana'u lahum qa'aman sannan suka yi zamanto suna shirya musu abincin su nasu daga kuɗin su su kadai a dafa musu to nan ma kuma fahara haraju akwai kuntatawa har yanzu a cikinsa. to saboda wannan damuwa za su tambaye ka manzon Allah me ya kamata su yi to kul ga ya musu islahul lahum fi amwalihim su yi abin da zai kyautata dukiyar su waɗannan marayu ai bitanmiyatiha wa mudaqakum bitanmiyatiha wa mudaqalatukum khairu min tarki zalika gaya musu su yi abin da ya dace abin da shine maslaha game da dukiyar marayu ta hanyar wato kokarin wato bunƙasa dukiyar ta hanyar yin kasuwanci da dukiyar domin karar kafin marayar ya ma riga sun yi kudin sa kaga abin ba daɗi ku yi duk iya iyawar ku ta yadda dukiyar za ta riƙa ƙaruwa iya ƙarfin sannan wa mudakhalatukum khairun min tarki zalika ku rika shiga cikin lamuransu zai fi ya fi zama alheri akan ku bari ku bari yin haka ɗin wayan tufaliduhum in ma kun shafi da dukiyarsu da dukiyanku amma ba ta hanyar zalunci ba to ai fa ku, ɗan uwanku ne eh, ai na faqatakum bi nafaqatihim wato ku da tsakanin eh, dukiyar abincin ko kudin abincin ku da kudin abincin su ku hada su wuri guda ku rika yin abincin tare ai ɗan uwanku ne fiddini cikin addini saboda haka babu wani damuwa a nan fa hum ikhwanukum yan wanku ne fi wa min sha'ani al-akhi an yukhalid akhahu ay fa lakum zalika dama kuma sha'anin dan uwa shine menene yayi ta'amuli tsakanin sa da dan uwansa su hada ta'amuli tsakanin junansu wallahu ya'lamu al-mufsida li amwalihi bi mukhalafatihi amma kamar yadda aka ce shine ku dai ku yi kirda don yin alheri ku yi kirdadin yin adalci kada ku ce shi kenan yanzu kun samu dama saboda haka kuma duk kula da ta dukiyar marayu da ke hannayenku a ku yi iya ƙarfin ku ga cewa dukiyar nan tasu ta bunƙasa kamar yadda inda dukiyar ku ce da kuka mallaka za ku iya ƙarfin ku ga cewa wata kun bunƙasar da ita ko ma dai menene Allah ya san ku ciki da waje ya san abin da ke cikin zukatanku ya san abin da ke tunawa game da dukiyoyin marayu da ke hannayen saboda haka wallahu ya'lamu mufsida li amwalihim Allah ya san mai barnata dukiyar marayu bi muqalatatihi ta hanyar muqalatar dukiyar marayar da dukiyarsa min almusli ya san kuma mai kyautatawa mai kokarin gyara mai kokarin bunƙasar da dukiyar maraya in ya cakudar da dukiyar marayan da ya cakudar da dukiyarsa duk Allah ya san ku saboda haka fa yujazi kullal minnuma zai wa kowanne ne daga cikin waɗannan mutane biyu sakayya da ta dace da shi mutumin kirki a masa sakayya da samun lada wanda wannan zai yi dalilin zuwan sa aljanna mutumin da kuma bai abin da ya kamata ba ya san irin sakayyar da zai gamu da ita zunubi zunubin da zai iya zama sanadin sanadiyar tafiyarsa wuta Allah ya kuma duk Allah da ya kawo muku wannan dokokin ya sauƙaƙe muku saboda yana son ku ne ba sai ya kuntata mu ku sani walau sha Allahu la'anatakum da Allah ya ga dama sai ya kuntata muku la bayya alaikum bi tarimil muqalada da sai ya kuntata muku ta hanyar haramta muku da dukiyar marayu da dukiyoyinku amma bai yi haka ba inna Allah lalle Allah azizun ghalibun ala amri mabuwayi ne hakimun sannan kuma gobe ne fi sun yi cikin abin da yake yi ya kuma ma ne kuma Allah ya yi hukunci ne da irin abin da shi ne hikima wata tasiru lahu ɗaƙatul bashar kuma abin da ƙarfin ɗan adam zai iya ɗauka bi Allah ya nalahun harajin wata biyu saboda kar wani haraji da ƙuntatawa ya same su to mun samu wannan in ji malam daga dalilin da ya ce walau Allahu da Allah la'anatakun da Allah ga dama da ya wahal da ku wa min al'umuri umuri al-ijtima'iyya ad-daruriyya fardiyya yana daga cikin al'amura na zamantakewar mutane na tilas kuma kowa na bukatansa kowa da kowa kuma ba wayan wasu group su yi ba shikenan su isan wasu group a'a kowa yana bukata azzawaj aure za a ce ne yanzu in mutane anguwan nan suka yi aure ba sai mutane anguwan rogo su yi ba babu fardu kifaya kowa yana bukata yawwa wa ma yata'allaqu bihi wa ma biha bihima da abin da yake da alaka da azawaji wat tanaku min hukumil haidi na daga hukunce hukuncin haida wan nifas da biki wa talaq da saki wa mauti ahadin da mutuwar mutuwan ɗaya daga cikin ma'aurata domin yana da wahala a ce ma'aurata rana ɗaya kawai za su mutu a lokaci guda yawanci ɗaya zai mutu ya bar kenan fala budda min bina'i mujtama'in jadidin a wannan shari'a islamiyya babu makawa kenan a gina wato sabon mujtama wato sabon society a gina su da bayyanar da hukunci-hukuncin da za su dace da su hukunci-hukuncin da za su amfanar da su cikin zamantakewar su ta duniya amin bayani kulli hadhihi umur ala hasbi ma shar'a Allah wato ta hanyar bayyanar da dukkan waɗannan al'amura waɗannan hukunci-hukunci a bisa gurgudu inda Allah maɗaukin sarki ya shar'anta kuma duk abin da ya shar'anta maslaha ce ga bayinsa to tun da lamarin haka yake kenan dole a yi bayanin hukunce-hukuncen aure Allah ya ce faƙala ta'ala wala dangiyar mashirka diya ta yi kharin min mu خير tuwa da wa عجبتكم ولا تنكر المشركين حتى يؤمنوا ولا مؤمن خير من مشرك ولو عجبكم أولئك يدعون إلى النير والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آده للناس لعلهم يتذكرون ولا تنكهوا المشركات أي ولا تتزوجوا <coughs> المشركات أيها المسلمون يا كو الأمر مسلمي kada ku auri mushrikai mata haramun ne ai alkafirati kada ku auri mata kafurai min gairi ahlil kitabi amma fa banda kafirin ahlil kitab musulunci ya haramta wa musulmi maza su auri mata kafurai sai dai in kafuran ahalul kitabi ne ma'ana yahudawa ne ko nasara yahudawa ne su ko kiristoci ne su an fahimci abin shi ya sa malin ya ce min rairi ahalul kitabi amma banda ahalul kitabi ahalul kitabi su ne masu ikirari masu ikirarin cewa su yahudawa ne sawa'un suna daga cikin kabilar banu isra'ila Wata ibraniyawa ne ko ko a'a yahudawa ne daga kowace kabila ma a duniya an fahimci abin domin a madina akwai yahudawa a madina amma yawanci yahudawa nan larabawa ne akwai isra'ilawa akwai kuma larabawa da suka karbi yahudanci kuma har yau har gobe ana samun wannan yahudawa duk da su a wurinsu su ba sa kallon addininsu tun da dama su ne mutane ko mutane saboda haka wannan abun nasu ne su ba magana za a yi awa ko ana neman duniya ta karbi yahudanci don su su ne ya sauran kamar dabbobi dabbobi ake haka su a wurin su amma kai ma da ba cikakken mutum ba a wurinsu in ka nuna sha'awarka ka je ka ce kana son a baka yahudancin to nan ko ba su zuki ba suna baka in nan ne kwanan shi ma ya ba yahuda ne ko wani ibo suna da ɗan gurɓin su zuma wasu yahudawa ne to ana samun wannan za a iya samun bai hude ba larabe za a samun bai hude har ibo ma yanzu muna da su yaya wasu ƙabilun ma na najeriya akwai su wanda suke su yahudawa ne to wanda dai ikirarin cewa shi yana bautawa Allah ne da addinin da annabi Musa ya zo da shi yana bautawa Allah ne da attaura wannan ana kiransa mi? ana kiransa ba yahudi sunansa alul kitab kada wani ya suranta cewa aka ce alul kitab ana nufin me sai ba isra'ila kawai mai addini mai harshen hibiri nan shi ma ba Ta taba an dama ba Nasari. duk da annabi isa ba Isra'ila ne amma kun san yawancin isra'ilawa ba su karbi nasaranci ba yana da wahala ka samu kirista cikin isra'ilawa sai dai kabilun nan da suke nan ko larabawa yanzu gaje falastin kaji abin da ake kira isra'ila yanzu kiristocin kasar da ka tarar da su menene larabawa ne yawa da kuma sauran kabilu ana samun eh, mu ma a nan filato akwai su za a iya samu ba ya samun eh, bahaushe kirista idan bahaushe allah ya sauke ya ce kirista zai yi to sunansa a kitab idan aka samu inamuri ya ce kirista zai yi sunansa a kitab aka samu Birom ya ce kirista zai yi sunansa a kitab aka samu walatani ya ce kirista zai yi sunansa a kitab aka samu walbare ya ce kirista zai yi sunansa a kitab aka samu ɗan ingilishi mutumin ingilishi ya ce kiristanci zai yi sunansa alif kitab scotland wales dan ireland ba ja ba japan sunansa mai sunansa alif kitab a shari'ar musulunci idan ka ji wani ya ce ba haka ba sunansa bakin jahili na bai sa abin da yake yi kun fahimta domin alil kitab mafiya yawan alil kitab da Allah madaukakin sarki ya mace magana akan su ana musu wa'azi alqur'ani ana ba da kissoshin su mafi yawancin su duka babu bani isra'ila a cikin su yanzu in ka zo cikin suratu al imran inda Allah ke cewa fa in hajjuka fa qul ta'ala amna ana wa amna'akum wa nisa'ana ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لنا سلال الكاذبين ولنا ولنين يسوء با نصارى با نصارى النجران كريستوتين نجران دل رباوان يسوء domin sunansu daga abdullahi wane ne duk sunansu na larabci ne duk tafsirin duniya ga karanta su ibnu kasir su tafsirin tabari da sauransu sunayensu suna nan duk sunayensu na larabawa ne kuma larabawan ne najaran gari ne na larabawa har yau har gobe kuma gari ne na larabawa domin najaran na cikin ƙasar saudiya a yanzu sabuwar abin nan abin da ake kira ƙasar saudiya yanzu garin najaran nan yake kuma alul kitab ne haka ake kiransu kuma ana kiransu alul kitab annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan da ransa ya kamata mutane su fahimta kasancewan wani an kira shi ahalin kitab wannan ba nuna cewa ya zamanto mutumin kirki ko ya zamanto dan aljanna ko ya fito daga layi wanda za a ce musu kafure kasancewan ka ahalin kitab ba fi da kai daga kafirci illa dai Allah ne cikin ganin damansa kuma yakan yi hukunci da yake so domin ai shi halatta mana ya halatta mana raƙumi sannan ya haramta mana jaki ba ganin damar sama an samu lokaci da musulmi suna cin jaki kafin haramta musu wannan ganin damar Allah ne ba ka cewa Allah ya hukunci ka ce a kai kana gani a kiyasi haka ya kamata a yi ba haka la yasalu amma ya Allah ne ya so musulmi cikin kafure, alim kitab ya yahudawa da nasara kafure ne kamar sauran kafure a islahin shari'a amma Allah ya ga daman taimakawa musulmi ya ceto cikin nau'ukan kafirin nan na duniya akwai nau'i biyu waɗannan akwai wani hukunci da zan keɓanta ku da shi game da su wannan kuma saboda fa'idar ku ne halal ne ku ci yankansu halal ne ku aure matansu shi kenan ah, ku hukunci na ubangiji ba dama kuma wani ya dawo ya ce a ah, don da za a yi haka kuma cewa an halatta maka ba nuna cewa dole an gane yanzu wani zai ce a ah, to yanzu idan muka ce matan kiristoci a nemjus matan kiristoci za mu aura to matan musulmi fa to da ba wa tilasta maka dole sai ka aure matan kiristoci kai dai abin da shari'a ta wajabta maka ka yadda tilas ka ji a zuciyarka ka gamsu kada ka kalubalanci Allah ka yadda halal ne amma ne kuma ai zabi ne wannan abin da ake yin jaiz in ka maka kai ba ma mata alul kitabi ba matan musulmin akwai wanda ya ce maka dole sai ka sai ka aure su yau idan ka ce kai baka bukatan aure kuma ka kame kanka ba zina ke ba ba wanda zai ce ka yi zunubi ba kuma ka haramta auren bane ba wai matsayin haramun bane ka aure halal ne illa da iyaka kai ba ka bukatar su sai kana da aikace aikace ana samun maluma da yawa yanzu kamar ibnu taymiya din nan da kuke ji shekul islam duk da bunƙasar sa a ilimi a kowane fage a jihadi da sauransu ko duwan hatta makiyansa sun yadda sun san matsayinsa ba ƙaramin mutum bane ya rayu wajen shekara saba'in kafin ya rasu saba'in da wani abu don samiya bai taɓa yin aure ba ba kuma sufanci yake ga wani abu kun san shi yana jagora ne na adasu saboda haka ko matan musulmi ba wanda ya tilasta maka alhali kuma halal ne ka nema in kun dace ka aure su in za ka ba da shawara ka ji wani yana neman wata ɗarbirin ko ɗar angas ko wane ne ta hanyar ba da shawara a ce wani ina gada ina da ƴata ko ƴar makwabci na ya ko bolasa sana ko wani abu wannan wani shawara ne ko wata balare da in kuna da larabawa nan jos wannan wata matsala ce da amma yanzu ka zamanto da Allah za ka yi faɗa da shari'ar Allah ka ce ka ce haramun ne nan matsala take ya jama'a dole ne mu ji tsoron Allah musa addinin nan ba wasa bane ba magana bane na ra'ayi abu ne wanda abin nan Allah ne ke magana manzon Allah ne ke isar da wannan sako Allah ya taimake mu Allah ce wala tankihu ay tatazawwaju ayyuhal muslimun al mushrikat kada ku aure mushrikai ay al kafira ka kada ku aure kafirai mata min ghairi ahli kitab amma daga wani ahli kitab ma wani ne ma wannan magana shi Abubakar Mahmud Gumi ne ke wannan magana hatta yi na sai su mushrikai sun yi imani kenan wannan aya bisa ittifakin maluman tafsiri tana magana ne akan mushrikai waɗanda ba alul kitab ba alul kitab su ma mushrikai ne ta wani bangare duk da zahin shari'a yawanci an fi kiransu da alul kitab idan za a haɗa su wurin magana tsakaninsu da mushrikai masu bautan gumaka sai a bambanta kamar yadda ya zo cikin suratul bayyinat lam yakun allazina kafaru sai aka ce min ahlil kitabi wal mushrikin duk da ko su ma ahlil kitabi mushrikai ne ha wanda zai ce isa ubangijinsa ne ba mushriki ba mushriki ne shi ma to to amma da islahin shari'a ana kiran su ahlul kitab do an kira su ahlul kitab din baya fidda su daga nau'in shirka da suke yi amma mushrikai ne wani irin kala na musamman kuma aka ba su wani hukunci na musamman wannan kuma ganin daman Allah ne ba wanda zai kalubalanci Allah hatta yi yu'min har sai sun imani ku sani wala amatun mu'minatun wallahi ku yanga mu'mina khairun min mushrikati aurenta shi yafi zama alheri akan ka aure mushrika diya duk da auren ku yanga yana da matsala kun san matsalar ka aure ku yangar wani ba fa ku yangarka da ka mallaka ba ka sadu da ita a matsayin sadaka wannan wata matsala ce daban ba aure ake kiransa ba baiwa ce ta wani ka zo ka nema ka ba da sadaki a ɗaura muku aure akwai matsala matsalar ita ce duk ƴaƴan da za ku haifu da ita su ma bayi ne ba mallakan mallakan ta ne kaga akwai matsala ai to amma duk da wannan matsala Allah ya ce wala amatun mu'minatun auren kuyanga mumina khairun min mushrikata walau ajabatkum shi yafi alheri ayi a idon musulunci a idon shari'a walau ko koda kuwa ita wannan mushrika ta kayatar da ku saboda kyawun da ku saboda dukiyar ai jamaliha wa maliha malam ya saki bayani ne muka ce malam muna nufin mai tafsiri Sheikh Abubakar kubi ya yace wa hada maqsusun bi ghairin kitabiyyati wannan aya da aka yi maganar mushrikai kar aure mushrikai mata an keɓanta ta da aya ta wal min minal na utul kitab a cikin suratul maida inda Allah ke cewa menene al yawma to wahilla lakum al yawma wahilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum to wannan ayar ne malai isharar ya ce wal muhsanatu min alladhina utul kitaba sannan wala tunkihul waliyai iyayen wato yaya mata ay la tazawujul mushrikina kar ku aurarwa mushrikai maza ai al kuffara al mu'minat haramun ne ku aurarwa wato mushrikai maza wato mata mummune haramun ne hatta yi uminu har sai sun imani sun zamanto mummune shi kenan Wala abdun mu'minun ku sani wallahi ku aurar wa bawa amma mumini khairun min mushrikin ya fi alheri akan ku aurar wa mushriki yantacce Hmm? walau ajabakum ko da ya kayatar da ku limalihi wa jamalihi saboda dukiyar da ya mallaka ko saboda kyawun da Allah ya bashi ulaika ay ahlus shirki waɗannan ma'abuta shirki abinda yasa a ce aka ce hukuncin su shine abinda aka ambata yad'una ila an-nar suna kira ne zuwa ga wuta a ila al-amal al-mujib laha saboda kiran da suke yi zuwa ga aikata aikin da ke wajabta shiga wuta kenan suna kira zuwa ga wuta saboda haka fala ta liku munakahatuhum wato aura da gare su aura da gare su ko aurar musu baya dacewa wallahu shi ko Allah ya da'u ala lisani yana kira a bisa harshen manzanninsa ila janna zuwa ga aljanna wal maghfira da gafara ay al'amal almujib lahumma yana kira zuwa ga aikin da ke wajabta samun aljanna da maghfira da gafara bi iznihi da iznin sa bi da nufinsa kenan tunda Allah ga inda ga kiran da yake yi fatajibu ijabatuhu kenan amsa masa ya zan wajibi akan ku ya ku al'ummar musulmi bi tazwiji awliya'i ta hanyar aurarwa ma'abutan masoyansa waliyansa kuma wa yubayyinu ayati lin-nasi Allah na bayyana da ayoyinsa ga mutane la'allahum kila su tadhakkaruna za su azantu ayyata ibuna za su azantu na'am wa yasalunaka wa yasalunaka anil mahid qul huwa adiyab فأدر النساء بالمهيد ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن التوابين ويحب المتطهرين نعم ويسألونك عن المهيد za su tambaye ka ko suna tambayar ka labarin mahib haila ko bigiran da haila ke fita ayar haidu au makanihi ma za ya fa'alu bin yi fi me za a yi da mata wace mu'amala za a yi da mata kan abin da ya shafi haila ko kan abin da ya shafi inda haila ke fita a lokacin da haila ke fita to qul adam ba gaya musu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huwa adam ai ce hmm? wato bigiren bigiren ne ma lokaci ya zama to kazanta in ma asalin hailan jinin ne shi ma kazanta ne yuzi man yana cutar da wanda ya kusance shi saboda haka ya ku al'ummar musulmi maza zilin nisa ku nisanci mata ay utruku ku nisanci saduwa da su fil mahibi a lokacin haila ai fi waqtihi makani ko a lokacin fitan haila Eh, a eh, lokacin hailan ko kuma a bigiren da hailan ke fita a lokacin da yake fita wala taqrabuhunna kada ku kusanci su matan bin jima'i ta hanyar jima'i hatta yathurna har sai sun tsarkaka ana karanta shi haka biskoni ne, da yi wa ɗa'udin nan ɗauri yathurna wa bi tashdidha wal ha'i haka nan ana karanta wannan wannan kalima da yi wa ta'in nan shadda da kuma yi wa ha da ke biye da ita shadda a ce menene hatta yattahharna yattahharna hmm? wa fi idgham at-ta'i sannan a cikin wannan in muka yi wannan karatu akwai nutsar da ta fil asli a asalin kalmar fitsaye cikin ɗa domin hatta ya taɓa sai muka nutsar da ta'in a cikin a cikin ɗa muka ce hatta ya taɓa wannan zuwa da yawa a larabci ko takadu tamayyazu min al-ghaiz azalin su takadu ta yanzu min al-ghaiz hatta ya taburna din me nasa. ayyaka tasilna ba da inqita'i kada ku sadu da su iyalanku ku lokacin da suke haila har <clears throat> sai lokacin da suka suka yi wanka bayan haila hailan eh, abin nan ya yanke fa iza tatahharna fatuhunna jima idan suka yi wanka to kuna iya zai ke musu saboda jima'i min haifu amarakumullah nan kuma inda Allah ya ce ku iya saduwa da su ba ta wani ɓangaren ba ai abin nan ko ta inda Allah ya umurce ku da shi ko bi tajannubihi fil haidi wa qubul ku saru da su ta gaban su ba ta bayan su ba wala ta ta'addahu ila ghairi kada ku ketare inda aka halatta muku zuwa inda ba a halatta muku ba inna Allah ku sani lalle Allah yuhibbu yana so bi ma'ana yusibu wa yukrimu at-tawwabin Allah na ba da lada kuma yana girma masu tuba masu dawowa zuwa gare shi aminat dunubi wa yuhibbul mutatahhirin haka nan kuma Allah yana son masu masu tsarkakuwa zamu ce ko masu tsarkakuwa ko masu tsarki ko yawa ai masu masu yin tsarki min al-aqdari daga kazanta ai min al ityani bi ghairi al-ma'ata masu tsarkan kawunan su ko daga kazanta ko masu tsarkan kawunan su ta hanyar barin zai ke wa mata a inda ba nan ne mazaika ba to ni ma da na yi kiyasi a hausa in kun karbe ta shi ke nan ba karbe ta ba in kun fahimce ni yi to to al musakhirina na bilma Allah na son ma tsaka kowa da ruwa min al daga janaba wal'adar da kuma kananan karruka irin su bawali da sauransu mala yace wa karrara qawluhu yuhibbu ya karrara ya maimaita lafazin sa hurucin sa da yace yuhibbu din nan kaga ai biyo kawo inna la yuhibbu at-tawwabin ya sake cewa wa yuhibbu al-mutatahhirin to wannan takriri dai dalalatu ne ala ikhtilafil muqtabi lil muhabba wana dalala hujja ce da ke nuna cewa abubuwan nan da yake so abubuwa ne da suke mabambanta domin yana son masu tuba yana son masu tsarki ko tsarkakuwa ko tuba wani abu ne daban ma'anansa daban tsarkakuwa wani abu ne daban tunda tuba din na yana wadatta samun menene soyayyar Allah tsarki ma yana wadatta samun soyayyar Allah nasa ba abin ya dace kenan a ka'idar balaga kowanne ne ya ware masa lafazin da zai ta'amuli da shi yuhibbu tawabin bai ce wa mutatahhirin ba sai zaki ce wa yuhibbu al mutatahhirin lokaci yi ne ta ta bismillah nisa uku nisa'ukum arzulakum fatu arzakum anni shi'tum وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين تو نساؤكم حرث لكم ai matan ku tamkar wurin shuka ne gare ku wurin noma gonaki ne gare ku domin nan kuke shuka ƴaƴanku saboda haka ai mahallu ku wuri ne na shukan ku eh, mahallu ku mulwala wuri ne da kuke shuka yara ko ƴaƴan da za ku haifa saboda haka fatu harsakum ku zai kewa ko ku zo wa gonar ku ai mahallahu bi gidansa wal qublu ta gaba ba ta bayan su ba ai anna idan ya to ta gaba ne to ku zai ki musu kaifa tun ta duk yadda kuke so shari'a ta halatta mu min qiyamin wato namiji yana da dama ya saru da iyalinsa ko sun a lokacin da suke tsaye ba wani damuwa wa qudin ko suna a zaune wa tijayin ko suna kunci wa ibalin ko suna fiskan kowa na kallon fiskan kowa wa ibarin ko ta baya baya ko ta ina duk Allah ya halatta wa raddun wannan halacci da Allah madaukin sarki ya bayyana mana mai da martani ne lima yuqalu fil jahiliya akan wato ga abinda ake cewa a zamanin jahiliya kafin musulunci mutanen jahiliya suka rawaja shi suka yi tallansa suka cika mutane da suka cike suka cika kunnuwan mutane da shi har kuma aka gaskata su Aure da yahud ko kuma raddi ne ga maganar yahudawa su ma sun yi ta cika mutane da maganganun ƙarya na cewa wai man a tamra'ata hudun mutumin da ya sadu da matarsa fi kubuliha ta gabanta amma min je kubuliha amma ta baya ja alwaladu ahwal wai dan zai zo me ake ce masa hararagar ke ko ne abu to zai zama zai zo idonsa a karkace wannan ba gaskiya ba ne wa an li kuma. amma don lokacin da za ku sadu da iyalinku ku gabatar da alheri gare ku ku ambaci Allah ku ce bismillah ku yi addu'a shi Allah ka tsare mu daga shaidan ka tsare eh, abinda zaka azurta mu da shi daga daga sharrin shaidan wannan shine gabatar da alheri ga kai kafin saduwa da iyali ayal amal Sadiya, ka tasmiya kamar cewa bismillah inda jima'i wurin jima'i kada a manta da wannan wattaqullah tsoraci Allah fi amrihi wa nahyihi cikin umarninsa. da haninsa duk a tsorace shi ba a sanya kariya tsakanin kowa ya sanya kariya tsakanin kansa da kuma tsakanin hushin Allah ko sabawa Allah babu ba wasa addini ba ana karanta ayoyin alkurani ana karanta sunonin manzo Allah sallallahu babu fa addini kuma kamar da muka ce matakai ne da yawa sai sun haɗu tukunna za su mai da kai mumini farko ka ji ka yadda da abin a zuciyarka wannan muhimmi fa ka ji ka gamsu wa ma kana lil mu'minin wala mu'mina idza qada Allahu wa rasuluhu an yakuna lahu yakuna lahu khiyaratu min amrihim ko da fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah sai da ya rantsa ya ce wallahi ina rantsuwa da ubangijinka Muhammad Allah na rantsuwa da kansa la yu'minun ba za su zamanto masu imani ba hatta yi hakimuk har sai sun mai da kai kai ne mai bayyanar da hukunci kai ne mai musu hukunci cikin duk abin da ya saɓani tsakaninsu sannan kai hukuncin kuma sun malaya ji dofi an fusu yin harajar wannan ba maganar amin ƙauya bayyane ba ne a'a sai ka ji a zuciyar kama yanzu ka gamsu da abin amma ran da aka ce wannan ayar Allah ga abin da ta ce ko ga abin da sunnar manzo Allah ce karka jin hakan bai dace ba a zuciyarka ko da ba ga kowa ba ko da ba kalubalanci abin da harshen ka ba ka ji baka gamsu da shi ba a zuciyarka wannan babban laifi ne ba da ra'ayi ka samu imani in akwai wannan a zuciyarka na'am <clears throat> ai shine fi amri wa nahi wattaqullah wa alamu kusani annakum lallai ku mulaquhu masu gamuwa da shine bil ba'si ta hanyar ta da ku bayan kun mutu fayjazikum ya muku sakayya bi a'malikum da ayyukanku wa bashiril mu'minin ya manzon Allah kai wa mu'mine bushara alladina taqaw wanda suka ji tsoron sa bil janna kamar su bisharan cewa za su samu aljanna to wa idza kana la ya'muru bi taqwahu fi itiyani shawati mu'mini wa fil kayfiyati allati amarahu biha wa wa'ada bil jannati liman ittaqahu fihi wa amana bihi فكيف لمن ياتي غير ذلك من امور العبادات الخالصه لها وانا مغانا الشيخ ابو بكر مامون قومي muhimmanci. Ya ce wa idha kana allah idan har allah ya kasance ya amuru bi taqwa yana yin umarni da a tsorace shi fa hatta fi idyan shawati almu'min har ma lokacin da cikin abin da zai kewar ne ma ga sha'awarsa nan ma Allah ya ce a ji tsoronsa wurin saduwa da iyali ma sun da dokoki ba kaga wani abu ne da ake yansa can dungu dungu can can can cikin dare can cikin duhu duhu wata iya dingalo can can amma duk da haka Allah bai sai da ya ce a ji tsoronsa a ciki ku dubi abin wa fil kayfiyati allati amarahu biha a ji tsoronsa a bisa yadda ya ce ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi sannan wa wa'ada bil janna kuma yayi alƙawarin zai ba da aljanna idan aka ji tsoron sa aka tsare wannan umurni nasa aliman ittaqahu ga wanda ya taqawa da ya tsorace shi wa amana bihi kuma ya imani da shi in haka ne in har abin da ya shafi wannan harka ta jima'i ta mutum biyu kawai wanda ba ta son wani mutum uku ya zo ya gansu ba abu ne wanda yake a koyi fa kaifa liman ya'ti ghayra zalika min umuri ibadati hmm yaya nan ga wanda zai zai kewa wasu abubuwa wanda suke koma bayan wanda abin da ke koyi abubuwa na zakiri nan ma ka fito fili ka kalubalanci Allah Allah ya ce ga yadda za a fice ba haka ba hana akwai matsala to muna fata Allah ya tausaya mu Allah ya taimake mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kinta ya ba mu damina ma albarka kuma a yi ƙoƙari don Allah a taimaka magana kwamitin marayun nan kudade fa ba sa zuwa sosai alhali ko mu ne jikoki da tattaba kunnen sahabbai sahabban nan kuma mun riga mun fa irin halayensu mutane ne masu kokarin bayarwa saboda haka bayar taimaka a bayar sosai game da kwamitin marayu din a taimaka marayu za a taimakawa muna fata Allah ya taimake mu akwai sanarwa ne eh to a